أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 16 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara mu a wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke namba tara. yakubu avenue daura daga Lajima road angwari mijari kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfiqhul akbar na abu hamad imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin. ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanin karatun wannan littafi wanda shine majalisi na talatin da hudu za mu tashi a daidai gaba da imamu abu hanifa yake cewa wa iza ashkala alal insani shay'un min daqa'iq ilmi tauhid idan ruɗani ya shigi mutum da wani abu daga cikin wato ilimi mai zurfi na tauhidi wanda ba kowa ke gane shi ba فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله anan ya zama wajibi a kansa ya kudurta a take ma huwa sawab abinda yake shine daidai inda Allah ta'ala daidai a wurin Allah ba daidai da yake tunani a wurinsa ba ila an yajida aliman fa yas'alahu ya je ya samu malami ya yi masa tambaya bi ma'ana in aka karanto maka wani hadisi kwakwalwakka, kila wata shubuha da kake da ita a baya sai ta sa ka kasa fahimtar hadisin me kamata ka yi sai ka kudurta tun da hadisi ne ya faɗi daidai ne ana ganewa ka fara tantama hadisi ne ya faɗi kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai abinda ake so ka yadda haka abin yake ana ganewa don fara cewa to amma a'a kawai ka yadda fil hal ana so kai ka kudurta haka abin yake sai ka samu malamai shine malam Abu Hanifa anan yace ila an yajida aliman fayasalahu har zuwa ka je ka samu malami dan ya warware maka shubhar da take ka amma ba wai dan hadisin akwai matsala ba a hadisi ne ingantacce amma kai sai ka samu shubha kana ta baba akan matsalar kawai ka kudurta haka ne daidai saboda me saboda hadisi ne ya faɗi kaga wannan yana raddi ne ga masu aƙidan mu'tazila kasan mu'tazila ta yi wa al'umma illa za ka ga mutum yana ce maka da hadisi ya inganta sai ce maka a'a ba haka yi kamata ka fassara shi ba kai masa tawili wannan ita ce ƙudurin mu'tazila akan duk hadisin da ya saba ma wata aƙida tasu ko ne su rabke ta ko kuma su yi mata tawilin da ba shi hadisin ke magana a kai ba tumalan abu hanifa a nan ya baka ƙa'ida duk lokacin da ka ji hadisi ya tabbata abin abinda ake so ka yi imani da hakan yanzu misali hadisin abu huraira wanda imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa Ibn majah da nasa'i da tirmidhi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ana ɗaukan gawan lokacin da za a tafi da ita ranka za a tafi da ita can sama duk sauran abokanka da suka mutu za a haɗu da su a wurin ranka zai haɗu da sai su tambaye kai za ka tambaye su ina wane da wane su kuma a can za su ce ai wane na aljanna a wane dan wuta ne su kuma za su tambaye tun da kai ne ba koko ina su wane da wane ya kabarin su a duniya sai ce a wane mutumin kirci ne ya gyaru ya zama kaza amma wane ya zama mutumin banza kaza kaza kaza kaza kaza kaga wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi to kada wata shubha ta shigo ka ka ce to ai akwai hadisin bara'u dan azib wanda imamu ahmad da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja suka rawaito wanda manzo Allah yake bada labarin in an zare ran mumini ana ganewa in aka tafi in mutum mutumin kirki ne za a zo da shi sama sai Allah ya ce an saddaqa abdi saman duniya sai ce bawa na yayi gaskiya faktubuhu fi illiyin ku rubuta shi daga cikin yan aljanna warji'uhu ila al-ard ku dawo da shi zuwa doran kasa fa inni wa'adtuhum saboda ni Allah nayi musu alƙawali minha khalaqtuhum daga cikinta na halicce su wa fiha u'iduhum a cikinta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikinta wani lokaci na daban shine ranar tashin alkiyama zan fitar da su a musu hisabi sai a dawo da ran wannan muminin lokacin da ake dawo da ran lokacin kuma mm, ana an kawo gawar zuwa bakin kabari mala'iku za su rako shi haka zai ta tahowa har an gama sa shi a kabari sai su shiga da ransa sai shiga gangan jikinsa fayatihi malakan mala'iku biyu za su zo masa munkarun wa nakirun da munkarun da nakirun wanda manzo Allah ya siffanta su azraqani aswadani blue black ne su kalan su kenan blue black munkarun wa nakirun blue black kima shine haka kalansu yake kuma ba sa magana a hankali da tsawa suke magana mumini shine Allah zai ba shi natsuwa tsawon nan ba za ta firgita shi ba saboda imanin da ke zuciyarsa kowaye ki da tsawa suke magana su haka Allah ya yi su kaga wani zai iya samun ba ya ce to yaya za ka haɗa tsakanin wannan hadisin da wancan ko? ana fahimta? wannan yana magana lokacin da aka tafi da ran sama kenan wancan kuma hadisin abu huraira yana magana bayan an gama masa tambaya za a ɗaga ransa tun daga hadisin wato imamu muslim ya ce arwahul mu'minin fi hawasiri eh, khairin khadirin fil janna fil janna ya ce rayukan muminai yana cikin kundin tsuntsu kore a cikin aljanna yana shawagi to idan aka tafi da shi shi ne zai ga sauran mutane sai ya tambaye su wanda suka riga shi mutuwa ina wane da wane za ce ai wane dan wuta ne wani kuma ɗan aljanna ne su kuma su ce ina ka baro wani da wani sai ce a wani mutumin kirki ne ya gyaru alakarsa da ubangiji ta yi kyau wani kuma ya lalace ya zama mutumin banza kaza kaza wani kuma neman kuɗi ya sa a gaba ibada ma baya yi kaza kaza kaza kaza kaga matattu suna tattaunawa kenan ko waye ba da wannan labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daga cikin alama ta yin imani shine ne ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata shi a duk labarin da ya bada kaga wannan ka aminci ka yadda da kuma hadisin imam muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tsakanin annabi Musa da mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo da siffan ɗan adam gidan annabi Musa imam al-bukhari ya zo da hadisin a cikin sahihinsa babin da imam al-bukhari ya kulla shi ne idan ka leka gidan mutum ko ka shiga gidan mutum ba tare da izini ba in ya fasa maka ido a shari'a ta musulunci ya fasa banza ba hukunci a kansa ana ganewa tun Allah ce ya yi wallabi na amanu la ta buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya kuwa da suka yi imani kan ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha bayan kun nemi izini sa'annan ku yi sallama ga mutanen gidan assalamu alaikum wa alaikum assalam waye ni ne wane wane wane wane wane dan wane ko kuma ka faɗi sunan da aka fi saninka da shi sai ce in shigo ya ce yi eh, shigo sai ka shigo a'a kakka shigo sai ka koma wa in ƙila na kuma rujiru farjiru huwa an kalakon in aka ce maka ka koma bayan an gama tambayan wane ne Allah ce ka koma komawan shi ya fi tsarkaka gare ka amma yau in kai wa mutum haka zai ce ka wulakanta shi ɗani da wani ba ba ni ba shi har abada sai saboda tsabar wulakanci ma sai da ya tambaya wane ne ya ma ji murya na amma wai yake tambaya Allah ne ya ce ka koma kuma komawar shi ya fi tsarkaka gare ka saboda baka san halin da yake ciki a gidansa ba ana fahimta ta yiwu a cikin halin baya son takura ta yiwu a cikin wannan halin yana cikin wani damuwa ko bakin cikin da ba zai saurari wani ba to kaga za ka zo ka takura shi kuna ganewa shi su sai Allah ce ka koma ko da annabi Musa ya zo wannan mutumin iya abin da ya gani mutum shi bai san cewa mala'ika ba ne. sai ya kwada masa mari yana kwada masa mari sai idanunsa suka bullu ko suka zazzago suka fito daga ciki ya koma wurin Allah Allah ya dawo masa da idansa sai ce zurin annabi musa ya tambaye shi lokacin mutuwarsa ta zo ya ce an ce in gaya maka lokacin mutuwarka ta zo kuma in baka zaɓi in kana so ka ga wancan dabbar ragon ka sa hannunka haka ka rufe in ka rufe tafin hannunka da ya rufe gashin da ya rufe kowace shekara za a dinga zare guda ɗaya duk shekara za a zare ɗaya ya ce in an gama zarewa me ya ce za ka mutu sai ce tuka ne ba a ta zarewa kuma in aka gama ce zan mutu a ɗauka yanzu to kaga wani zai iya ce mato to ya za a yi a mari mala'ika kuma idan sai me ya zazzago an gane zai ce mata ina wannan zai ce abin da ya sa kaza kaga irin wa'annan hadisan ne irin su wannan shedanin masussuka irin su ne yake fesa wa mutane shubha aiko sai ka gama ya ce to gaskiya ne fa ga yanzu ana sami kwakwalwa ne ana ne ana ana kokarin fahimtar hadisi da kwakwalwa shi kuwa ka'ida in maganan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta to wannan yana bisa ka'idojin nan guda hudu rukunan nan guda hudu fa'atu fi ma amara yi masa biyayya da'a a duk umarnin da ya bada na biyu tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata manzon Allah duk labarin da ya faɗi ka gano ko baka gano ba haka ne wajtinabi amma naha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da manzon Allah ya hani da tsawatar a kansa sai ce wa Allah yu'badu Allah illa bima shar'a kakka bautatawa Allah sai abin da manzon Allah ya shar'anta wa al'umma kenan ba a ibada da mulanka kuma ba ibada da ina gani ko ya kamata dole sai da me sai da abinda manzan Allah ya karanta kenan ba wani malami da zai ce maka yayi mafarki an ce yayi kaza na ibada yanzu da mutum zai yi mafarki a ce mai a mafarki ka ibada iri kaza farkon abin da za a ce ɗauko wannan ibadar ka fara sa ta a mizanin ƙur'ani da sunna idan ta hau kan mizanin ƙur'ani da sunna sai ka ce ƙur'ani ne da sunna ya ce in yi saboda haka zan yi amma ba saboda wannan mafarkin ba ana ganewa saboda ya dace da ƙa'idojin shari'a amma sai aka ce maka wani ibadan da ya saba wa ƙa'idar shari'a kaga anan sai ka ce wannan abin ya saba wa ka'idar shari'a kai ba za ka yi aiki da shi ba ana fahimta kuma ba za ka ce saboda ka yi mafarki dole za ka yi aiki da wannan ba a'a ba za ka yi aiki da shi ba saboda addinin musulunci bai yadda da wannan ka'idar ba ina fata mun gane to da irin wa'annan hadisai malam abu hanifa ya ce in ka sami tantama a musamman a babun aƙida to ka yadda da shi ka ƙudurta abin nan haka ne kakka yi tantama sannan ka je wajen wani malami ya yi maka bayani don ya warware maka shubaha in kana da shubaha shi sa shekul islam ibn taimiyya a cikin jar'u ma'aridin aqlibin naql yana yi wa mu'tazila raddi saboda asalin wannan littafi raddi ne ga mu'tazila saboda su sun ce sahihu ma sahahahu al-aql wal qabih ma qabbahahu al-aql inna mukhatabuna bi'uqulina suka ce abu mai kyau shine abinda ya ce mai kyau ne abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ya ce mara kyau ne saboda haka ɗan adam ana masa hukunci ne da kwakwalwa ba da nassi ba sai suka ce al'aqlu salim muwafiqun lin naqli sahih wa inda ta'arud bainahuma yuqaddamu al'aqlu haka suka ce suka ce hankali kubutacce yana dacewa da shari'a amma in aka sami cin karo na shari'a da kwakwalwa sai suka ce ka hajja shari'a ka yi amfani da kwakwalwa duk wanda zai ɗauko hadisi ya maka tawili to wannan ka'idar ya ɗauka bilisanil hal wa bilisanil maqal ya yadda ko bai yadda ba haka karatun yake yana amfani ne da mai da ka'idar mu'tazila ga da ita ne za ka ga wanda suke da'awar wato ƙur'aniyun za ka ga da ita suke amfani suke rarke hadisan manzan Allah su kuma sufaye sukan yi amfani da wannan in aka zo kan wasu hadisai da suke magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma wannan hadisin ya ci karo da janabin manzan Allah saboda ka tun da ya ci karo da janabin manzan Allah za a aiki da shi ba ko kuma ba haka ma hadisin yake ba to kaga wannan ka'idan mu'tazila suka dauka sun yadda ko ba su yadda ba ka karatun yake saboda su mu'tazila sun ce in an samu hadisi da ya ci karo da wato kwakwalwarka ka gabatar da kwakwalwa ka ajiye hadisin kaga yanzu da wani ka'ida suke amfani ka'idan mu'tazila shi ne ibnu taymiya yace al-aqlu salim muwafiqun lin-naqli sahih kubtaccen hankali yana dacewa da shari'a in dai hadisi ingantacce ne ana cin karo da kwakwalwarka wa inda ta'arud bainahuma amma in an sami kwakwalwarka ya ci karo da hadisi ba hadisin bane ya ci karo da kwakwalwarka kwakwalwarka ne ya ci karo da hadisin dan hadisin ba matsala bane kwakwalwarka ce ke da matsala sai ce yuqaddamu naql sai ce sai a gabatar da hadisin ba kwakwalwarka ba a wannan ita ce ka'ida ana fahimta saboda haka ne su mu'tazila suka fitar da wannan ka'ida suka ce ilmu salaf aslam wa ilmu al-khalaf wa atqad wai ilimin sahabbai shi yafi kubutarwa saboda me su duk abin da aka ce kawai amanna ne su ba sa ja kawai su amanna ne amma waɗanda suka zo a baya-bayansu sun fi su sun fi su tace ilimi kuma sun fi su zurfin ilimi wannan magana ce ta mu'tazila suka ce wai sahabbai su kawai in an ce qala Allahu eh, mun yi eh, kawai aslam ya fi kubutarwa amma waɗanda suka zo daga bayansu wai sun fi su ilimi da zurfi shi ne imamu nasir bin albani a cikin usulun da'awar salafiya yake cewa ja'alu ilmal salaf ka ilmin jarawish sai suka mai da ilimin sahabbai kamar ilimin muridan shehunnai su ne ake kira jarawish sai ce ilmin salaf aslam wa a'lam wa atqan ilimi na magabata aslam shi yafi kubutarwa wa a'lam kuma su suka fi su ilimi wa atqan kuma sun fi su tace ilimin ai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa al-khabaru kal mu'ayin labari fa ba kamar wanda ya ji ba yanzu duk irin labarin da za a baka ai ba ɗaya bane da wanda abin ya faru a gabansa ko ya za a yi kai da aka baka labari a ce kafu wanda ya ga abin da idansa guda biyu gane labarin don Allah zai yi kaga ba zai yi ba to sahabbai musuluncin a gabansa aka saukar da shi kaga ko ba yanda za a kafi su gane musuluncin kuna ganewa kai sai da suka yi dakonsa ya iso gare ka to ta yaya mutanen da a gabansu abu ya faru aka yi komai sannan a ce wai kafi su ganewa kuma kafi su imani ta ina ai ba sai taɓa yiwuwa ba saboda su sun gani ne ra'ayil ayn ilmul yaƙin, ainul yaƙin, haqqul yaƙin, duk sun gani kaga kai kuma labari aka baka to kaga duk labarin da aka baka ai ba zai kai wanda a gaban shi abin ya faru ba yanzu misali wani zai baka labari cewa abu kaza ya faru abu kaza ya faru sai wani ya ƙara zuwa ce abu kaza ya faru dukansu a gabansu aka abin ya faru in ka ajiye su su uku kowa sai ya baka labarin da kowa bai baka ba haka ne kaga yanzu to wanne za ka ɗauka zai ce wani ne ya bani zai ce a kai kaza ma kai yi to kaga amma wanda a gabansa abin ya faru kaga ya kai kankat bayan da za a yi ka fishi sanin abin to sahabbai haka suke duk abin da ya faru a musulunci su a gabansu su sun taimaka wa musuluncin lokacin da musuluncin ke bukatan taimako amma su da suka zo baya musuluncin ya riga ya gama kafuwa suka zo saboda haka in sun yi daidai in ma ba su yi ba da su ko ba su musuluncin zai ci gaba da ɗaukaka to wannan yana daga cikin gabar da malin yake abu hanifa yake tsawatarwa musamman wato ilimi mai zurfi na tauhidi shine imamu abu hanifa ya ce sai ka tambaye malamin wala ya sa'ahu akhiru talab wato jinkirta nemar baya wadatar da shi jinkirta neman gaskiya baya wadatar da kai a lokacin ka ji ka je ka warware kakka ce a ah, to sai na samu lokaci a saboda in ka bar abin a zuciyarka zai ci gaba da sa maka mai shubha ko na so a zuciya ka je ka nemi warwarewa kakka ce a ah, bari sai na jinkirta zuwa wani lokaci wala yu'zaru bil waqti fihi Imamu Abu Hanifa ya ce ba za a baka uzuri saboda ka tsayi akan abin ka ce to ni dai yanzu dai da hadisin nan ya inganta ni dai na riga na yi tawakkufi a kansa ba zan ƙara yin wani magana ba a'a lokacin da je a warware maka don tawakkufi ai kaga akwai babun shuba a ciki ana ganewa kai kuma abin da ake so ka yi imani kuma ka yi aiki da shi kada ka ce a'a ai to ni yanzu na ɗan yi wato tawakkufi akan wannan har yanzu ina tantama shine malam ya sauke layi yace in urida da tawaqquf huna at tawaqquf an qabul khabar fala Ya ce idan ana nufin dakatawa dakatawar anan shine akan karɓar labarin sai ce babu laifi wa amma in i'taqada sihhatahu amma idan ka ƙudurta ingancinsa wa ƙabilahu kuma ka karɓa walakin tawakkafa sai dai ya tsaya hatta ya tamaskan mina su'al har sai ya samu damar da zai iya yin tambaya fahaza la ya tanafa ma'a subutul iman wannan bai kore yadda na imani da kai na tabbatuwar hadisin ba to kaga anan akwai shubha da yawa da mutane suna fadawa kan wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka kai hadisin ba haka ake fassara shi ba duk wannan tasirin mu'tazila ne kaman hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ga wani da ya tambaye shi akan mahaifinsa hadisin Imam Muslim ya ce abi wa abaka finna ya ce mahaifina da mahaifinka duk suna wuta sai mutumin agaman za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ce maka a abinda ake nufi da wannan hadisin sai ce maka ana nufin baffan sani sai ka maka wasu ayoyi wanda kwata-kwata ba abinda a hadithin yake magana ba kenan kaga kuma ka'ida shine ijra'u zawahirin nusus ala zahiriha ka karanta zahirin nasi a yanda yake sai in an samu wani dalili da ya canza shi sai ce ma a'a ba haka ake nufi ba ai azara ba baban nabi ibrahim ne babbansa sani. kuma ga hadisi karara a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama annabi ibrahim zai yi magana da babansa azara kaga ya ce ashe ba ban hana ka cewa kada ka saba mun ba ga abinda ya gawo maka na hukuma na ubangiji ba kaga wanda suke fassara shi cewa baffansa ne kaga wannan hadisin ya karyata maganarsu ka ɗauke shi a zahirinsa kuma ka yi imani saboda waye ya faɗi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ya faɗi kuma babu wata karina mai ƙarfi da za ta canza wannan ma'anar daga wannan ma'anar saboda ka ce ka tsaya a kan yan beki wanda shi ne ƙudurin da magabata suka tafi a kai ba wanda ya tantama sai daga baya wanda ya fesa ba a wannan yawanci suka ɗauka shi ne imamu suyuti shi ne fesa wannan shubaha za ka ga sufaye su ma suka ɗauka da sauransu kaga shi imamu suyuti hatibu lailin ne ya kwaso nan ya kwaso kan ya kwaso can yana yin wannan shi sa duk fannin da ya ɗauka ya yi magana ana ɗaga masa hannu a kai to saboda haka za ka ga wani lokaci zai kwaso magana ba tare da tacewa ba to irin wa'annan shubuhohi shine za ka ga da yawa suka ɗauka har ma masu da awa sunna suka karɓi wannan shubuhar suna magana har suna mai da martani kaga wannan magana ta Abu ba ta hau kansa kawai ka yadda ka bar shi a haka kakka yi wani tantama saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya da kansa sai ya ce wa yakfur in waqafa in mutun yayi a akan matsala ta aƙida, wanda hadisin ya tabbata gare shi ya yadda da ingancin hadisin amma yayi tawakufi ka gane Abu Hanifa ce yana iya kafirta saboda eh, bai yadda da ne maganar manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam ana ganewa wa khabarul kaga anan imamu abu hanifa yana takatsan yana karantar da ahlus sunna ne a ayi takatsantsan in magana ya tabbata kuma ka yadda cewa hadisin nan ya tabbata amma kana tantama a kansa in an tambaye ka kace eh ka yadda da hadisin amma dai ni gaskiya dai bai kwanta mun ba to akwai matsala kaga yanzu kana tantama ne a maganarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kana iya kafirta a haka wa khabarul mi'raj haqqun yace labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan an tafi da shi sararin samaniya shine mi'raji an ɗauke shi an kai shi sama har zuwa sama ta bakwai hadisin Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya ga ayoyi na ubangijinsa manya manya mafi girma a nan ne ga baitul ma'mur ko wanda kowace rana akwai mala'iku dubu saba'in tun da Allah ya lici sammai da sai mala'ika dubu saba'in ke shiga ciki sannan sa tafi washe gari haka kowanne rana har zuwa ranar tashin alkiyama kuma kasa mai mai kuwa to yanzu za ka fahimci maganar da Allah ce laqad ra'a min ce rabbi kubra ya aka yi manzan Allah ka duba ya girman masallacin yake ya aka yi manzon Allah ya iya gane adadin mala'ikun guda dubu saba'in ne ana ganewa kuma ka duba girman mai mala'iku mala'ika guda ɗaya zai ɗaga duniya ya kibe ta amma har manzo Allah ya iya gane adadinsu su dubu saba'in ne kaga ya ga ayoyi manya-manya kenan ko a ne manzo Allah ya ga abubuwa da yawa hatta amru bin luhai manzo Allah ya gansa mutumin da ya zo da malami ne a garin makka yana zuwa kasuwanci yaman da sham to da ya je sham ya gansu suna bautan gunki shi kuma a nashi tunanin ai gumaka a sham gari ne na annabawa annabawa da yawa sun fito daga sham sai yake ganin kamar akwai alaka da annabawan sai ɗauko huban ya kawo garin makka ya sa ta a cikin ka'aba aka ci gaba da bauta manzala ce ya ga an zazzago mai da hanjinsa ta dubura yana zagayawa cikin jahannama hadisin da imamu bai haƙi ya ambace shi a cikin dala'ilun nubuwa a nan ne kuma ya ce ya ga warakata bin naufal a aljanna warakata bin naufal mutumin da ya fara sanar da manzan Allah shi annabi ne kafin shi manzan Allah ma ya san shi annabi ne kaga wannan labarin sama lokacin da Allah ya yi mi'iraji da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka zo mala'ika jibril ya zo masa da buraka ya zo da wata tasa na zinari na aljanna aka cika ta da hikima da kuma ruwan zamzam aka buɗe zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sojiri na biyu kenan da aka yi masa aka sa ta a cikin wannan tasan aka wanke ta aka tsaftace ta aka dawo masa da shi sannan aka hau da shi buraka in ta daga kai inda ganin tekai na ƙarshe nan za ta taka da kafarta sai tafiya daga ka daga makka zuwa baitul maqdis a cikin dare ɗaya daga baitul maqdis kuma ila sama'id duniya zuwa sama da sama ta farko aka je na biyu aka je na uku aka je hudu aka je na biyar aka je na shida aka je na bakwai aka je inda sidratul muntaha magariyar tikewa wanda kowane ganye kamar kunnan jiwa inji ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magariyar tikewa sidratul muntaha kowane ganyen kamar kunnan jiwa inda hajjannatul ma'awa anan ne akwai aljannatul ma'awa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ko ma zagha al fa ba su karkace ba na ruɗewa kuma bai rude ba kuma bai wuce gona da iri ba Allah ya sa mai saboda an wanke zuciyar an samu natsuwa ya ga komai laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra to shine imamu abu hanifa ce wannan ne mi'rajin da manzo Allah yayi gaskiya ne kaga idan su baye suka ce su ba su yadda Allah na sama ba saboda ƴan izala sun ce Allahnsu na sama to manzo Allah waye je gani a sama ko ai sun yadda kuma suna karanta hadisin a ranar maulidin su to da yaje saman waye gani wajen waye je to a saman kaga daga nan kaga an rusa duk wata shubha tasu da suke cewa Allah na ko ina to sama aka je saboda duk wannan shubha ce ta Jahan bin Safwan cewa in an ce Allah na sama kamar an yi wa Allah iyaka kenan saboda haka suna so su su nuna girman Allah sai suka fada a wajen korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa Allah ka shirye ta sai ce man raddahu duk wanda ya ki da wannan hadisin fa huwa mubtadi'un dalun imamu abu hanifa ya ce wannan ya zama ɗan bidi'a batacce duk wanda ya kareta hadisin anas hadisin mi'raji ya ce bai yadda da shi ba to wannan batacce ne kuma ɗan bid'a ne ina fata an gane to anan zamu dasa aya in Allah ya raya mu majalisi na gaba insha allahu sai mu tashi a ƙarshen wannan littafi inda imamu abu hanifa ya yi magana akan ashiratus sa'a in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum salam na'am ya ƙara gaba ya taka inda babu wata halitta a cikin halittun Allah ya taɓa takawa saboda ya tafi tare da mala'ika jibrilu ne shi yake masa iso to da aka je sai ya tsaya mala'ika jibrilu ya tsaya manzo Allah ya ci gaba da tafiya sai ga shi kaɗai ke tafiya jagoran tafiyar kuma ya tsaya a baya sai ce mai ƙaraso mana sai ce wa maminna illa lahu maƙamun ma'alu kowa a cikin mutum mala'iku yana da iyaka sananne nan ne iyakata tun da Allah halice ni kaga inda na tsaya din nan ba taɓa ƙetare ta ba kuma da zan ƙetare daidai da ayar zarra zan ƙone saboda haka ka ci gaba da tafiya kai ne aka ba izinin ka tafi inda kake shi sa ce wa inna la nahnu safun mu mala'iku da kake ganin mu sahu sahu muke a sararin samaniya kowa da irin ibadar da Allah ya daura masa ina fata ka gani na'am na'am na'am suna cewa yin yin yadda shi ma ya zama kuma ya zama shi wanda

ba kamar aljani ba aga shi an halici mala'ika ne da me da haske kuma haske ya fi wuta gudu kuma ya fi shi ƙarfi ina ba ta ka gane to amma ya zo da siffan ɗan adam ne iya abinda annabi Musa ya gani mutum an gane kuma shi a iya saninsa waye da ka mutum an gane saboda shi mala'ika ya rikida ya zama mutum kaga kenan in ya rikida ya zama mutum duk abin da zai iya faruwa ga ɗan adam zai iya faruwa gare shi a zahiri amma yana da dama komai zai iya dawowa normal yanda Allah ya yi shi an gane kamar yadda mala'ika jibril yake zuwa da siffan wani sahabi da ake kira dihiyatul kalbi kuma yana tsayawa ne a inda ake ajiye waki a masallacin maza Allah in za a yi sallah nan mala'ika jibril ke tsayawa har manzo Allah yake tabbata sabo wata rana waye a can suka ce dihiyatul kalbi ce ah, malaika jibril ne kaga su sun gawa dihiyatul kalbi amma da aka ce malaika jibrilu kaga sun kara kallon shi me iya abin da suka gani siffan wa dan uwansu suka gani kaga ba siffan sa na malaika ba manzo Allah da ya ga malaika jibrilu a karon farko ya tsorata yana da fuka-fukai guda 600 kowane fuffuke guda daya ya rufe sama da ƙasa to haka ɗaya biyu har guda ɗari shida yaya girmansa yake eh an gane yaya girmansa yake haka abu ne mai girma Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am eh wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa amma a cikin tafiyar shi da kansa abu zarri ya ce na tambaye shi hal ra'aita rabbak hadisin imam muslim da kaje kaga Allah sai ce an-nur anna ara yace haske ne ta ina zan iya ganin sa a wata ruwa ya ce ra'aitu nuran haske na gani bi ma'ana gansa ba sannan shi da kansa ya ce wa alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut kaga ya fassara wannan magana yace ku sani hadisin imam muslim ba wani a cikin ku da zai ga Allah sai ya mutu sai ya nuna ba a ganin Allah sai an yi mai sai ya mutu abin da ya sa manzala bai ga Allah ba kenan saboda ne bai mutu ba shi kuma yana da rai an gane har ma wani hadisin ana aishatu wani ce wani ana aishatu me zaki faɗi dangane da wala qad ra'ahu nazalatan ukhra sai ce innahu jibril ya ganshi yana da fukafukai guda ɗari shida sai ta ce man kala duk mutumin da ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad iftara ala Allah kiriya duk wanda ya ce manzo Allah ya ga Allah yayi wa manzo Allah ƙarya yayi wa Allah ƙarya sai masruf ce ah ba Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ba sai yace mata sai ta ce masa a'a malaika jibril Allah ke magana a wannan ayar ba ganin Allah bane an gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai ga ubangijinsa da ya je sararin samaniya ba da ido guda biyu ba amma ya gansa a mafarki an gane Allah ya zo masa a mafarki hadisin Abdullahi Abbas ga kuma hadisin Imam Muslim daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu sai ya shiru a cikin kitabul iman manzo Allah ya ga ubangiji sai ya shiru sai zo Imam Muslim sai ya zo da ɗaya ruwayar bayan wannan hadisin bayan wannan sai ya zo da ɗaya ruwayar don ya fassara maka wancan sai ya ce ra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fu'adihi manzan Allah ya ga ubangijinsa da zuciyarsa kaga da gani na me na zuciya ba na me da ido ba to shine kuma abin da ya fassara wannan har ila yau hadisin Abdullahi dan Abbas din ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito manzan Allah yayi sallan dare ne sai bacci ya sace shi yace faja'ani rabbi bi ahsani suratin sai ubangiji na zo min da mafi kyawun sura sai ce min ya muhammad kaga kenan ya gansa da me bi fuadihi kaga gani na mafarki gani ne na me na zuciya ba na me na ido ba an gane kaga wannan shine warware wannan shubha Allah ya sa mu dace abinda muka karanta dai muna roƙon Allah ya karba wannan muke miki kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin manan yana da wata bukata ke nema a wurinka ya Allah na alkhairi ka sada shi da alkhairin duniya da lahira shi da zurriyarsa baki ɗaya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan sharri da mu da masu kallama da sauraro idan mutuwa mata zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk